ga fili ga doki masu sauraron gta hausa amurka ke magana barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke kawo zazzafar muhawara kan siyasa da lamuran yau da kullum tsakanin bangarori da ke hamayya da juna bayan gudanar da babban taro na ƙasa na tabbatar da shugabancin david mark babbar gamayyar 'yan adawa ta adc na zuba ido kan kotu don samun maslahar dambarwar shugabanci da ta sa hukumar zaɓe janye sunayen ɓangarori biyu da ke da'awar zama hai ga jagorancin jam'iyyar. Jigon gamayyar Adamu Hassan Bonun Kashere na nuna ƙwarin gwiwar samun nasara da ma ADC za ta shiga babban zaben 2027. Mai gaskiya kuma yana tare da Allah kuma jam'iyyar ADC duka Najeriya kowa ya san jam'iyya ce wanda ta karbu kuma saboda karbuwar nata yasa gwamnati take mata zagon ƙasa ai duk kowa ya san abin da yake faruwa ba wai haka kawai ne abin yake faruwa ba akwai hannun gwamnati duk mai hankali ya san wannan amma insha Allah za mu yi nasara a kansu Allah ya yarda mu shiga babin ƙarshe na muhawarar mu tsakanin mataimakin shugaban jam'iyyar apc na arewa maso yamma garba datti muhammad da shugaban ofishin ƙetare na adc mai gari bello kasimu tafiya da muke tsakanin kirista da arewa eh, da musulmi a arewa na tashi baka tsakanin gidajen mu gidan mu akwai na kirista akwai na musulmi makaranta kujera na gari ga na kirista muna zaune shine suke so su zo su raba kayukan mu shi yasa wanda suka tura ya je abun da ya yi suka zo suka saka mar da kujeran da tafi kowanne a harkan zabe a Najeriya don kuma ya zo ya rubuta musu abun da suka ga dama ranar zabe honorable ah, a honorable mai gari ah, bari mu dakatar da kai honorable mai gari mun dakatar da kai a nan Eh, don kusan eh, kar kuma ya zama an taɓo hukumar zaɓe da yawa wata mai zaman kanta ne. Za mu taɓo ta, ai ba za a taɓa yin siyasa ba a taɓa hukumar zaɓe eh, ba. Ai aka ce mai zaman kanta ne. Bari mu rufe. Bari mu rufe da. wannan lokacin da ya ba wa ga a tsayiru jega bai taba gani shi ba bai san shi ba kuma da baya bayar ba mutum da ya da da jijiyar wayar da bai da shi ba don an san bai da bangaranci mutumin kirki ne ba wanda ya san shi da wani abu wanda mara gaskiya amma wannan kowa duk Najeriya duk duniya sun ga abin da ya yi mai garbin lokaci mu kusan ina so ka bada dama ka saurari eh, honorable garba ya bada amsa sai mu rufe hello Eh, honorable uh, Garba Datti Muhammad uh, ba, ba mai gari amsa sai mu rufe uh, shirin nan insha Allah. Eh, eh abubuwan da ya faɗa ya zargi hukumar zaɓe ya ce kamar kawai watakila ma za a bata da uh, umarni ne kawai ta yi wasu abubuwa irin wannan. Ya ya san ba su da nasara ya ga alamu ya nuna yanzu za su fara makalewa da wani hukumar zaɓe tun ma ba a yi zaɓe ba sun fara karaya sun san ba su da nasara kuma maganar da yake fita shi a chairman na INEC ya rubuta wasiƙa a mazaunin shi na lauya da aka sa shi amma ya kai wanda ra'ayin kansa ne ra'ayin kansa yake dama da ka canza magana ra'ayin kansa ya faɗa ba wanda ya sa shi yana rubuce a takardan ra'ayin kanshi ne ra'ayin kanshi ne gani ba zan bar ka yan Najeriya ba ba ra'ayin ba wani ya sa shi ba Ra'ayin kanshi ya rubuta to kuma ya rubuta kan kanshi wannan shi ya safa ina ga maka amma asalin wanda suka kai wannan abu suke ba da kuɗi suke lobbying a amerika mutane ne masu neman Biafra su ne na asali kuma mutanen ku ne wanda yake yanzu su ne suke cikin jam'iyyar ku so ka san da wannan karka juya magana ta zama wani iri wanda ya fiye nan dukanu yana jam'iyyar ku da APC baka san wanda eh, belin namdi kano ba lokacin marigayi muhammadu buhari da aka kama shi amma yanzu ba ya shi ya ce belin sa in akwai dan biyafara to shi ne tun da shi ya belin shi yanzu dai duka ah. jam'iyyar suke shi a mazaunin shi na lauya yanzu dai duka a gajiyar suke wayanda mutane da kake magana har yanzu shi wanda ya beli wayanda suka belin namdi kano har yanzu suna jam'iyyar ko nace ma wanda suka yi belin namdi kano har yanzu suna jam'iyyar ku ta APC amma honorable mai gari ba ba dan majalisa ba sanata abari bai bane yi wannan wannan ba za ka roji jan Najeriya da wannan ba ba wanda bai san tarihi ba kowa yana gani yana karatu yana ji yana sauraro don haka dan Najeriya oh, ya wuce lokacin da za a zo a rude shi an wuce wannan ka san da fita wa biya je wurin shara prison ko ka san da wannan ko juzu kalu bai je bane a ko da ozu kalu ya je shine yace ba eh? oji uzo kalu bai je bane ko na na oji ba laifi bane sai na ce na na fito obi ne laifi na na oji uzo kalu ba laifi bane kawo wasu yanzu shine nake baka misali a ka ce ka ce amma duk dai ba wanda ya fi kusanci da shi kamar wanda ya dare shi eh, ina ga za mu dakatar da shirin na nan. Ade, ni ma da laifi ya je wurin shi a fa. Honorable Garba dattin Muhammad ina ga za mu dakatar da shirin na nan shiri da ya yi zafi an yi muhawara mai zafi kan in Allah ya kai mu bakwai sai mu yi addu'ar Allah ya bawa mai rabo sa'a ya bawa Najeriya zaman lafiya. Ah, tattaunawa ta musamman a ah, wannan shiri na ga fili ga doki na wannan gidan rediyo na Amurka ke magana. a tare da mataimakin shugaban jam'iyyar apc na jihohin arewa maso yamma mafiya yawan ƙuri'a wato honorable garba datti muhammad sai kuma mai gari bello kasimu na jam'iyyar adc da yake ofishin da ke kula da 'yan jam'iyyar da ke kasashen waje mun gode kwarai da gaske sai mun sake samun wata dama in allah ya da za mu sake wata sabuwar muhawara mu dakata a nan a shiri na gaban Allah ya kai mu za mu shiga zazzafar muhawara tsakanin jigwa apc barista ismail ahmad da sarkin bindigar daura alhaji ya okacha wanda ya sauya sheka zuwa adc ko targaɗe mutum ya samu ko karaya mutum yi in ya tafi asibiti za a masa gyara abu ne mai zafin gaske da sauransu to wannan abubuwa dai duk suna cikin abubuwan da dama ita jam'iyyar mulki dole ta fuskanta a matsayin kalubale a gun talaka ko a gun mai zabe. Yawwa. Muna tunkaran wannan muna mai da hankali a kai sannan kuma amma dai muna da kusan da yakinin akan cewa insha Allahu wannan zaben da za a shiga ba za mu samu matsala sosai kamar yadda muka samu a baya ba misali. to a Alhaji Ya'u sarkin bindigar daura ka ji abin da barista Ismail ya faɗa wanda kai kuma ka ga cewa ba haka ba ne saboda ka shiga jam'iyyar adawa ta adc yawa na barista ka san ni mun yi adawa da mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari shekara goma sha shida muka nan ko ina muka zo ni tunda da nake a rayuwa ban taba yin jam'iyyar da take da gwamnati ba gaskiya ne har Allah ya sa muka zo aka zo ƙarshen 2015 eh, ya ce da Allah akwai local government ɗin shi wanda ya san ta gagari APC ta gagari ta. Na zo na zama fati ciyaman na amshi wannan eh, local government din na karbe shi daga hannun shugaban ɗan majalisa na jihar Katsina. Mm. Shi ne kuma local government din shi ne yana da ciyaman yana da kansuloli ni kuma na zo Allah na sa gaba sai komi. Aka yi zaɓen nan mm. na shugaban kasa da ɗan majalisa da sanata Hadi Zirika da Ado alhaji ado alhaji kare dan majalisa mai girma janar muhammadu buhari shugaban kasa na karbe wannan kujerar pdp ba ta ci guda ba har matsayi hmm. an ce mu local government din aka wayi gari aka taho aka shugabancin kasar nan shekara takwas babu inda aka yi hanyar da na samu naira goma eh, barista ka tambaya sannan yanzu gashi an shigo shekara uku ta abc babu inda hmm. aka taimaki abin da ya ban haushi a rayuwa shekara ta biyu da wata tara billahi azim aka ita taimaka a asibiti a madadin hukumar gidan rediyon gta hausa amurka ke magana nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum